to na farko dai alhamdulillahi eh, aikin nan dama dai kamar yadda aka sani an zo karshen sa kuma duk wanda ya sani ya san da san raina ne da tintin na tafi saboda na san yadda muke takun saka da gwamnati karshen ta ba za mu rabu eh, lafiya ba eh, babban abin da zan faɗa shine um, na gode wa Allah da ya bani iko na bautawa kasa ƙasa kuma na gode masa da ya bani wato karfin um, zuciyar da na yi abubuwan da na yi ba ni da wata nadama ko kaɗan kuma ne waɗanda za su ci gaba da aikin nan fatan alhari uh, kuma ne wa ƙasa fatan alkhairi Allah ya taimake su uh, sai kuma sanar da mutane cewa wannan dakatarwa mu a fahimtar mu shugaban ƙasa ba shi da wannan yanci a doka yayi uh, ba ni da niyyar komawa aiki kuma ba na sha'awar na koma aiki amma za mu je kotu don a tabbatar shugaban kasa yana da iko ko ba shi da ikon ya dakatar da gwamnan banki saboda idan ba haka aka yi ba gobe wani gwamnan bankin ba zai iya aikinsa ba kowane shugaban kasa zai iya dakatar da shi saboda saboda bankin kansa da kuma kasa ya kamata a je kotu yanzu misali ai an samu minista ah, ah, ta mai wace ta zo gaban majalisa gaban talabijin ta faɗa ta ce ta kashe dukiyar mutane dala biliyan uku da miliyan eh, ɗari biyar a kan eh, eh, tallafin kananzir ba tare da an samu wato budget daga wajen um, um, majalisa ba ba abin da aka yi kuma wa'annan maganganu suna cikin maganganun da aka yi wato ba wannan na ƙarshe ne an daɗe ana yi saboda haka take-take ne wanda an daɗe ana yi kuma dama an san a haka za a ƙare